والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم biyu ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da bakwai ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na albarkawa da cikin garin zaria a jihar kaduna najeriya domin ci gaba da karatunmu mun ce za mu ansa tambaya ta ko biyu in akwai takatun mu so makaratu akwai wata da ta turo tambaya nan a takaice tana cewa malam dan allah ina so ka jawo hankalin maza game da wata musiba ta ta sami wasu daga cikinsu na kasance duk lokacin da na sami ciki mai gidana muna zaune lafiya da shi in har cikin ya kai wasu ɗan lokuta ya bayyana to daga nan ba zaman lafiya ba jin daɗi har sai an haihu to a jawo hankalin maza masu irin wannan ɗabi'a su gane cewa ciki wani abu ne na baiwan Allah to baiwa Allah gaskiya ce a yanzu muna da wasu nau'in magidanta da matarsu da haihu gumatin su ta haihu saboda ba su mai da ɗan adam kowa ba su ɗauke shi komai ba wannan na daga cikin nau'in butulci da wasu suke ma Allah jalla jalaluhu haihuwa baiwa ce kyauta daga Allah subhanahu wa ta'ala ya habu liman ya sha'u inafa wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inafa wa yaj'alu man yasha'u aqima subhanahu wa ta'ala yana cewa yakan kyautan baiwar ƴaƴa mata zalla ga wanda ya so yayi baiwan ƴaƴa maza ga wanda ya so ya haɗa maza da mata ga wanda ya so wanda kuma bai kaddama mashi ba ya hana shi ɗayan biyun nan gaba ɗaya kasancewan haihuwa baiwa kyauta daga Allah mun ga ayoyi da yawa manya-manyan mutane a cikin halittar Allah annabawa da manzanni suna roƙon Allah haihuwa zakariya alaihi salam yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka antal wahhab ashe kenan in har annabawa na roƙon Allah ya ba su haihuwa kai Allah ya ba ka haihuwa arzikin da ba za ka taɓa saye ba da dukiyarka arzikin da ba za ka taɓa samu ba da mulkinka baiwa ce daga Allah sannan a ce kana ma Allah butulci maimakon ka yi godiya ka yi fatan Allah ya sanya abin da ke cikin nan ya zama alkhairi gare ka ga jama'an musulmi da musulunci duniya da kiyama sai ka nuna damuwa da bakin ciki kuma kai ta fushi da matar me laifinta me ta yi ta sha a ruwan gidanka ne wannan muna jawo hankalinmu don girman Allah mu ji tsoron Allah mu an shi baiwar Allah ba mu sani ba kila ta nan za mu sami rahaman Allah subhanahu wa ta'ala domin idza ma tabnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salafi sadaqatun jami'a aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u la duk sanda dan adam ya ayyukan na alkhairi akan saida sai ɗayan abubuwa uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana ko dai ya zan sadaka ce wadda take gudana ka gina masallaci ko makamanta ko ka haɗa rijiya ko ka dasa itatuwa ana shan inuwa ana cin yaya ko kuma ka ilmantar da ilimi wanda jama'a ke amfani da shi ko ka rubuta littattafan da al'umma ke amfani da shi suke gane addini ko ka haihu ka bata nagari yana maka addu'a bayan ka koma kushewarka yana maka ayyuka na alkhairi to kaga wanda ba shi da wannan ba shi da waɗannan hanyoyi na shigan lada don haka da Allah mu canza akwai waɗanda takan kai ma ma har da saki ai ta zagin ka dan me kai ciki ba ya ce kake ciki ba maza mu ji tsoron Allah mu kiyaye waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu gaba daya ya aza mu akan daidai a mu, mun kwana a aya ta 58 za mu tashi aya ta 59 da tilkar kuma malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمخلفهم موعدا بسم الله الرحمن الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا آيوي سنونا من بايا يندا ودن waɗanda الله su suke neman azaba daga Allah subhanahu wa ta'ala maimakon su yi imani bal suna Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijamatan min as-sama aw itina bi azabin alim ya Allah in wannan abinda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ce daga wajenka Allah kai mana mu ruwan duwatsu daga sama a hallaka mu ko ka ka mana duk wani nau'in azaba mai madadi wadda za a hallaka mu Allah ka kare to a hallaka al'umma bai gagarin Allah ba sai dai ba mai sa Allah dole ku tuna wa tilkal kuma ga wasu ƙasashe can ko birane tilka ismu ishara ne na mu'annas ana ishara ne ga abin da yake samanne a ce ga shi can ko ga ta can ko ga su can ka duba ka gani to Allah ya ce wa tilkal kuma ai ga waɗansu birane can a halaknahu wanda muka hallaka su ku da kuke neman azabar Allah da kuke mai madokokin Allah ba ku sani ba ne ba ku gan su ba ne shin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan ayar ina nan suke suna nan game da abubuwan da Allah ya ki batar da asar ai Allah ya halakar da samudawa Allah ya halakar da adawa kuma ya kira waɗanda ke jayayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya gaya masu cewa fa innakum tamruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun kuna wucewa ta kasan su kuna tafiya sham kuna ganin riyojinsu da gurabunsu da kangayensu da gine-ginensu rumsassu kuna wucewa da safiya kuna bi da daddare kun ga yadda aka hallaka su ba ku da hankali ne da ba za ku bi Allah da takawa ba har kuke neman azaba daga Allah subhanahu wa ta'ala me yasa aka hallaka su lamma balam a lokacin da suka yi zalunci suka yi kafirci suka bauta ma wani ba Allah ba don haka babu zaluncin da ya kai shirka idan kana neman ka zauna lafiya ka bi Allah da takawa ka bauta masa shi kadai amma ma daman za ka bauta ma wani ba Allah ba ka zantuttukan ka ta ce wani ba ni lafiya wani sani a aljanna wani a ni wani kame ni to ka jawo ma kanka matsala ka jawo ma kanka fitina matukan za ka je ka faɗi kai ma wani sujjada ka jawo ma kanka musiba matukan ba za ka ga Allah da takawa ba to ka rikito ma kanka bala'i waje amna li mahlikihim maw'ida kuma mun sanya zarafi da lokaci na hallaka su ba haka nan aka yi bagatatan ko a ba tare da tsari ba Allah subhanahu wata'ala komi yake yi yana yin masa lokaci kuma yana masa tsari don haka kuma da ya so da ya hallaka ku a lokacin da ya so ba wanda ya isa ya hana shi ya aikata abin da yake so subhanahu wata'ala don haka abubuwan da ya sami wancan kamar ana cewa ku yi taka tsantsan ku kula ku yi a hankali kuma kai na iya samun domin ku ba shafafu ne da maiko ba sun karyata ne sun muzanta ne kuma kun karyata ko muzanta kuma dan neman san a sani kuna cewa ina azaban ina azaban a kawo azaban kada shiga don Allah ba Allah ya kare ni wa قال موسى لفتاه لا أبره حتى لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ga wata kisa mai gayar mahimmanci wanda za ta karantar da mu darussa masu tarin yawa ba dan kaɗan ba insha Allah shine kisan annabi Musa alaihi salam da Khidir alaihi salam wannan kissa tana kalubalantar yahudawa ma kafin komai domin a wannan sura in kuka tuna mun gabatar da kissa ta ashabul kahfi wanda muka ce dalilin ta kafirai ne suka nasa kungiya daga makka a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya soma kira zuwa ga tauhidi suka ce yahudawa a madina ahalin kitabi ne suna da manzo mu tambaye su abinda za su gaya mana mu yi ma muhammadu tambayar ƙuri gajiyar da shi mu tozarta shi mu walakanta shi mu nuna mu duniya ƙarya yake yi shi ba mu so ne daga Allah ba suka tashi tawaga suka tura ta Madina suka faɗi bukatan suka shuwa gabanin Yahudawa Yahudawa suka ce ku yi masa tambayoyi uku idan ya ansa ku, annabi ne manzo idan ya gaza an samaku makaryaci ne yana neman girma na ɗaya ku tambaye shi game da ashabul kahfi ya ba ku labari ba wanda zai iya sai annabi na biyu ku tambaye shi game da wani mutum da Allah ya yi shi kewaye duniya zarkar ne ni kenan ba wanda zai iya ba ku sai annabi na uku ku tambaye shi game da ruhi menene ruhi a ina ruhin yake iyaya yake ne an samu ku wannan tambayoyi to alhamdulillahi annabi ne in ba haka ba madamaci ne suka taso da farin ciki suka zo suka sami rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi masa waɗannan tambayoyi sai ce gobe ku dawo ku an ansa. kalman gobe ku dawo ku an ansa sai Allah ya nuna shi ke da amsa sai ya hana kwana ɗaya biyu uku ba amsa kuɗi biyan ba amsa sai da aka kwana goma sha biyan ba amsa to ai daga gobe ku da wannan da goben ba a samu amsa ba ba tsallan da ba su yi ba ba istihza'in da ba su yi ba babu walakancin da ba su yi ba babu tozaccin da ba su yi ba suka bi suna ta yayatawa suna ta yayatawa ai bai san komai ba ai kaza kaza ai magana dai ta bakin shi da su da yahudawa to wannan kissa sai tana nuna mana ashe manzo bai san komai ba sai Allah ya sanar da shi ku yahudawa da kuke faɗin wannan ga mushrikai dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ansa ba kuke murna kuke zaki kuna ai ma bai san komai ba ba manzo ba ne to ga manzanku shi ma ya tsaya yana wa'azi Ye wa'azi mai ratsa zuciya an zubar da hawaye an yi laushi ya kama hanya ya tafi wani ya bi shi kamar yadda ya inganta a hadisi saboda sha'awan da ya ba shi na irin iliminsa ya ka da baki ya ce ma annabi musa akwai wanda ko ya fi ka ilimi a doron duniyan nan annabi musa ya ce a allah ya kira shi cewa akwai wanda ya fi ka ilimi bawan musidir ka je ka nemi ilimi a wajensa to idan an tambayi annabinmu ya ce gobe-gobe bai iya amsawa ba to gashi an tambayi annabinku ku da kuke izgili wa ya fi kowa sani a doron ƙasa ya ce ni ne Allah ya ce a'a akwai wanda ya fika kuma ya roƙi dama aka ba shi dama ya je ya zama ɗalibinsa ashe ba aibi ba ne in annabinmu an tambaye shi yau bai amsa ba gobe ya amsa ina fatan an fahimta to wannan duka yana nuna mana ya bari murna hanka ya kama mene ba akwai magana a ƙasa ga kistar kamar haka wa da musa ka ambata masu lokacin da annabi musa alaihi salam ya ce lifatahu ga yaransa ko almajirinsa shine yusha bin nun yusha talmiz almajiri ne gawa annabi musa alaihi salam a lokacin da annabi musa ya ji a duniya akwai wanda ya fi shi ilimi sai ya gaba yadda za a yi a ce ya zauna tare da jahilkan abinda wancan malamin ya sani shi bai sani ba sai ya ce la abu ba zan zauna ba ban ga zama ba a ta abluga majma'al baharai har sai na je majma'al baharai domin allah subhanahu wa ta'ala annabi musa ya roƙe shi ya ba shi izini ya je ya nemo ilimi a wajen wancan da ya fi shi sani Allah kuma ya yi masa izini ya roƙi Allah ina zai nufa subhanahu wa ta'ala ya ce ya nufi majma'ul baharaini majma'ul baharaini malamai suna cewa shine ainihin teku biyu da suka haɗu a wajen ra'asu muhammad akwai khalijil akbar da khalijil suwaid wanda suke haɗuwa a nan sai aka ce ya je wajen zai samu wannan bawan allah kuma zai sami ilimin da shi ba shi da shi annabi musa manzo ne daga allah yana cikin ulul azmi minar rusuli yana cikin manya-manyan manzanni da ake ce ma ulul azmi daga cikin manzannin duniya gaba daya su biyan ne babu kamar su amma saboda mahimmancin ilimi kun ga yanda ya yi alkawali bai ga ta zama ba sai ya je majma'ul bahraini domin ya sami malaminsa ya karantar da shi abin da bai sani ba au amdiya huku ba ko kuma in ci gaba da tsahiya zamani bayan zamani wanda ban maka iyaka ba duk wasu malaman suna cewa shekara saba'in wasu suna cewa shekara tamanin mafi karancin jam'i a larabci uku to ko saba'in so uku ka yi ko tamanin so uku nawa zai baka kaga ya wuce ɗari biyu da yan kai saboda haka ce ba zan tsaya ba ba zan dakata ba ba zan sauna ba har sai na je wannan mahaɗan teku biyu in sami malamin nan ya karantar da ni ittifaqan Sidon alaihi salam bai kai annabi Musa ba domin annabi Musa yanzu muka ce min al'azmi min al idan ashe nan ya ta'allamu al'ala min ya ta'allamu al-kabir min al ya ta'allamu al min wannan ka'ida ce ta ilimi in kana malami ba dole ka kowa sanin komai ba hata a ɗalibanka Allah sai ya sanar da wani abinda kai baka sani ba ya fahimtar da wani abinda kai baka fahimta ba shi yasa malamai suke cewa la ya ta'allamu Kabiru. duk mai girman kai baya neman ilimi kuma yana hasaran ilimi wannan kenan sannan ayar har yanzu tana nuna mana asabaru li talabil ilmi a gari a yi tattaki a tafi wani gari ko wata ƙasa don neman ilimi wannan abu ne wanda musulunci ya faɗaitar shi ya sa ma ya ce bai dace al'umma gaba ɗaya ta tafi jihadi ba don me ba za a sami wasu su tsaya su je su koyo ilimi domin su sanar da al'ummansu abinda ba su sani ba idan ja'u ilaihim wannan ƙa'ida ce babba muhimmiya wadda yana da muhimmanci mai la'akari da shi har yanzu ƙarƙashin ayam Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ɗalibi ya hidima ma malaminsa wa iz ƙala musa li fatahu umni yake bashi shirya tashi da kai za mu tafi malam shi ma zai tafi wajen malam ya nemo ilimi saboda haka da kai za mu tafi ya rike haka yake rike kan kuma yayi kamar yadda za mu gani a lokacin da annabi musa zai tafi ya yi guzuri ba haka nan ya tafi hannu rabbana ba ba wai hannu rabbana ka ce rabbana na fid ya hasana laifi ne ba asirin ya hasana bal wannan malamai suna kiransa at-tawakkul fa huwa mazmumun fil islam at-tawakkul ka nemi guzuri iya iyawanka ka yadda ba ka zai fishe ka ba ka dogara ga Allah mafitar take to annabi Musa ya tattali guzuri cikin umarnin da shiryar da Allah yi masa ce ya sanya kifi a cikin salkan guzurinsa a inda duk suka wayi gari ba su ga kifin nan ba nan ne majma'ul bahrain to nan za su sami malamin su tsaya shi sun ɗauki hanya kamar yadda ayoyi suke nunawa ga fitan suna ta tayi mai Allah ya ce gaba. Falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما بلغا تهيا تاي تهيا saboda haka alkur'ani bi tariqatihi lil ijabi sai ya nuna mana ga su har sun iso majma'al bahrain sanda suka zo sun zauna a wani fa suna hutawa an gaji kasan asafaru qita'atin min al'azabi tafiya wani yanki ne na azaba bayan sun huta suka tashi suka sake dukawa aka ci gaba da tafiya to amma na siya kuka kuma wannan kifi da aka ce alamar in suka rasa shi a waje shine alamar wajen da za su samu da alaihi salam ko da suka tashi sun manta da shi a wajen kuma nan wajen suke nema domin Allah ya nuna maka ilimi ba a samu cikin sauki ba zai yiwu ba a nuna masu su dan daɗa ta tuguna na siyahu ta kuma fata haza sabila hufil bahari sama ba shi kuma kifi ana barin shi a wajen kifi ne soyayye ya sha gishiri daidai ci don guzuri ne amma da aka bashi a wajen sai Allah ya dawo da rayuwarsa nan take fakal fakal fakal ya kada fata haza sabilahu fil bahari sai ya kama hanyar shiga teku jama'an musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna maka cikakken sifansa allazi khalaqa fahada Allah shi ya halicci halitta karanka ta kaftinmu jamidanmu da natukanmu kuma ya shiryar da kowane halitta ga hanyarta da ta dace me yasa bai nemi itaciya ba ya hau me yasa bai nemi tsohon ruwan dutse ba ya hau me yasa ya kama hanyar teku saboda nan ne Allah ya yi rayuwarsa Allah kuma ya shirya da shi zuwa gare shi ke sa tsuntsu sai ya tashi daga Zariya ya tafi mil dubu kuma ya dawo iccen shekansa ya hau kan shekansa ya kwana a wajen Dabba da ba ta da hankali ta yi tafiya mai nisa ta je ta yi kiwo sai ta dawo riga ko a kulkinta saboda shiriyar ta Allah ce akwai shari'a wadda take ta imani akwai shari'a na kowane halitta ya bi ɗabi'a da abinda ko hanyar da Allah ya shirya da shi ku namla yadda suke ayyuka da taimakon juna ta'awani alabin wa taqwa ai ta hidima ku dubi yadda suka yi da annabi Sulaiman qalat tamlatun ya ayyatu hannam ludkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junudu wa hum la yashurun fatabassama dhahikan min qawliha to haka zaka ga abubuwa da yawa kuma wannan yana nuna mana ashe ko ka yadda ko kakka yadda akwai tashin alkiyama yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ga soyayya. gasasshiyar kifi ta sha gishiri ta tashi da rayuwarta ta shige cikin ruwa sannan har yanzu in muka dubi wannan ayar tana karantar da mu ashe annabawa suna iya mantuwa amma ba abin da ya shafi shari'a ba nasiya abin da Allah ya istilaki kenan sannan yana nuna mana mene waye ke dauke da salkan wane ne aka ba shi muku? yusha amma wane ne jagoran tafiya musa alaihi salam da Allah ya tashi ba da labari sai ya umumi na siya. mai hikiman wannan wallahu ta'ala a alamu idan aka ban shugabancin masallacin nan ana mas'ulin an jami'i man masjidi. dole ne in sa ido in ga komi ya tafi daidai kenan Allah ya yi itlaqin nasiya buta kuma domin Musa alaihi salam akwai bukatan ya sa ido komi na daidai kafin mu tashi domin aiki ya ba na ƙasa da shi in ka ba da aiki ga na ƙasa da kai ba ka bibiya wani ba wai bai sanye aikin ba yana da shauni wani yana da sakaci wani kuma sai an ce yi zai yi sai an sa ido zai tsami daga nan sun tafi mai ya biyo baya falon ba. falamma jawaza فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا gada ana. قد لقينا من سفرنا هذا نصبا تو فلما جاوزا lokacin da musa alaihi salam da yusha suka wuce majima'ul baharaini wurin da suke nema suka yi kwana da kwanaki suna ta tafiya kala lifatahu annabi musa alaihi salam sai ya ce wannan yaro ko almajirinsa yusha shi ma annabi ne daga baya alaihi salam A atina ana kawo mana karin kumallonmu tafiya ta sa har su manta ba su ci abinci ba sai da yunwa ta ɗan kama su ko ta ɗan fafake su ce ka mana karin kumallonmu laƙallafi na min safarina haza nasaba tabbas hakika wallahi mun gamu da wahala cikin wannan tafiya ta mu to anan akwai abubuwan lura a cikin al'amari mun riga mun ambaci hidiman ɗalibi ga malamin shi to laƙallafina min safarina haza nasaba hakika mun gamu da wahala cikin tafiyarmu na neman ilimi idan manzo daga Allah ya ce ya wahala wajen neman ilimi to ni da kai sai mu same shi kawai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai ka wahala shi yasa ya fi komi sha'afi ya fi komi kadari ba a baka kyauta ba a tausaya masa a yi masa sadakan shi ba za ka tsince shi ba kuma ko babanka ne limamin madina da makka in baka koya ba ba za ta yi gado ba sai dai a rinka maka kirari dan malam haka abu ya lalace shi yasa mai ta'alim yake cewa tamimul ilma summa tanamu laylan yaqudul bahra man talaba al-ali ko kuma inda yake cewa وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون تمنيت أن تمسي فقيها مناظرة بغير عناء الجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون kana fatan kai ma ka zama kirkaiɗin malami bijimin malami amma in ka kwanta bayan isha'i sai rana ta fito ko yake kai wannan hauka ce haukan iri din ne kowa da irin tasa shi wannan irin nashi haukan kenan ce ga walakantaccen abin mai dukiya in ba ka wahala ba ba ka samun shi mun kira shi walakantacce ba ma'anan walakantacce muke nufi ba ma'ana abu ne wanda yake za ka ga mahaukaci ma da shi akan ce mahaukaci da kuɗi ka ga dolo da shi wallahi akwai amini na yana zaman ledar ya taba bani labari akwai wani mutum canji yake yi irin a airport dan canji ne akan ce yan canji ya ce mun wannan mutum in ka ba shi dubu goma ba zai iya kirga maka ba amma dukiyarsa ta wuce misali yaransa daban-daban su suke hidiman kudin saboda haka duk fata-fatan da za su yi kudin karuwa take yi Indi aka ce mashi an yi kaza an yi kaza ga kaza sai ke to madalla to duk a gama yankan naki, amma dai dukiya sai taruwa take to idan ana ba wawa dukiya Allah ma ya ce wala tu'tu sufaha a amwalakum ana ba mahaukaci dukiya baka zo duniya ba kana zama mai kuɗi kafin ka zo don wani aka mutu a bashi a ciki ga motoci dima-dima ga kuɗi cike da banki ga manyan gidaje a cikin ƙasa da wajen ƙasa ya zo duniya ne ya same su kuma akan wayi gari wanda ya fi kuɗi a gari ya koma garari ina gaya maka sai a ce da tsohon mai kuɗi ne ne nake nufi da wancan kalma tawa ba wai dan dukiya ba ta da kima ba a'a innama amwa abi Allah ma ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bimaza bi amwalikum wa anfusikum to idan kana wahala wajen neman dukiya ka fadi ka tashi a tsukin masallacin nan sai an samu wanda ya sana'a kala biyar duk kuɗi yake nema har yanzu bai yi ba kuma za a samu ba ne kuma bai yi fushi ba duk inda ta tsuke sai ya canza to ilimi ne kawai sai ka same shi haka nan da ballagazan arha bayan shi ba a iya fashe shi ba a iya yadda shi ba a iya kwaken shi kuma komin hasadan mai hasada sai dai ya baka da shi to shi sai ka same shi haka nan kuma ba ka taba samun shi kai aiki da shi ka kaskanta ba sai dai ka ɗaukata. in ka ga kaskantaccen matsani to bai aiki da sani ba ne don haka annabi daga cikin manzanni ya ce mun gamu da wahala wajen neman ilimi don haka za ka samu lokacin da kake so ka ci ba ka ci ba lokacin da wasu ke shagali za ka yi haƙuri na taba samun wani da mata da yawa cikin manya-manyan yayyinmu ne ana jira yana kuna ganin mu haka an ce muku mun yi digiri mun yi kaza an ce muku a banza muka so nawa muke shan gari ba suga <laughs> so nawa suke shan gari ba suga to haka dai al'amari yake don haka mu dage kada mu sauna kada mai kasala to قال أرأيت إذا رينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسيني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذا وإنا إلى الصحراء فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أبصره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال سيوشع يتيم مال منك موسى عليهما السلام أرأيت أه هذا هو shine ma'anan ara'aita nan kaga kuwa iz awaina ila sahabati lokacin da muka je muka dan huta a dan fadin nan ni na sifil hud wallahi na manta da kifin nan na manta da ita a wajen kaga a nan sai ya ce na sifil domin asilin amal fadara ne amma lokacin da Allah ke ba mu labari sai ya ce mene nasiya nasiya shine na ce Allah shi ke da hikima yana nuna kai in an ce kai ne jagora a kaza to sai ka sa ido a kan na ƙasanka za a iya samun feluwa idan ka ja da baya ka ce aina ce a yi ba tare da kana bibiya ba fahimta da gaske kuwa domin kullum abin da ake so shi ɗan adam akwai mantuwa wani akwai sakaci wani akwai ko in kula wani kuma so yake dama ya bata maka tsari shi abin da yake so kenan wata dama ya samu to bari in zagon kasa duk akwai waɗannan saboda haka a matsayina na jagoran sai na sa ido in ga an yi daidai sai sa Allah ya ce na siya amma fil haqiqa wane ne alhakin tsaro da dauka da ijewa ke wajen sa yusha dan haka yace fa inni nasiful kuma ai dan haka annabi Musa alaihi salam yace atina gada ana shi abun sa har yanzu kayan nan kifin nan kana nan karin kuma lansu yana nan Ah, bin nan yusha alaihi salam ya ce iz awaina ila sahmati fa ni na al-hut wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura kuma ba wanda ya mantar da ni sai shaytan dama a shaytanu lakum aduwa aduwwun fattakhiduhu aduwa shaytan shi ya mantar da ni shi ya sa ban iya tunawa ba cewa ma na manta da wannan kifi gashi mun yi cikin tafiya na yi ne. ban tuna ba wata haza sabila fil bahari ajaba saboda haka titin nan ko kuma shi yusha da musa alaihi salam suka koma suka kama hanya zuwa wancan wajen tekun nan da suka ɗan tsaya suka huta domin me nan aka ce suke suna cike da mamaki suna cike da mamaki kenan lokacin da ko a kifin dai shine fata haza sabila fil bahri ajaba can an ce saraba nan an ce ajaba mai bambanci can saraba yani ya tasarraf kaman ya tasallal rayuwa ta zo masa fa ya gangara ce nan ku a to kaga wannan waje da muka tsaya akwai ruwa a wajen kenan Allah ya rayar da shi ya kama hanyar teku ya shige kai wannan abin mamaki ne a shi haka Allah ke hayar da matattu ajaban kenan qala zalika qala zalika ma kunna nabab faratadda ala afarihima qafafa qala zalika ma kunna nabdu faratadda ala atharihima qafafa annabi Musa ce Allah hakimun zalika ma kunna nabdu ai nan wajen muke nema kaga duk tafiyan nan da muka yi ya zama fiki kuma sai mun maimaita dan za a dawo wajen ga yunwa fartar da sai suka juyo fartar da ne akan ce maka ai eh, ya koma gidan jiya to nan fartar da ala ma kasasa sai suka juyo da baya suna bin sawunsu sawu sawu sawu sawu saboda sahara ce ba dole ba ne su bi hanyar tabbas wanda za ta kai su inda suka fito amma sai suka yi amfani da ne tafansu ƙafasa kenan sa ake ce ma kissa kissa la'annaha tatabbi'ul ahbara takan bi abu labari ne dalla dalla dalla a baya an yi kaza ai an yi kaza lokaci kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza lokaci kaza ita ce kinsa ta tabu'ul akhbar kaman yadda yake to haka suka rinka bin sawun su daya bayan daya har suka dawo inda suka rasa kitin nan suna dawowa me ya faru فوجدا عبدا من عبادنا آتينا وعلمناه من لدنا علما سبحانه وتعالى يتي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما suna dawowa wajen a wajada abda min ibadina sai ga wani bawa cikin bayinmu sabir alaihi salam Allah ya kira shi bawa cikin bayinmu domin ubudiyya ita ke mafi ɗaukaka ga ɗan adam shi yasa lokacin da Allah zai tsaga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi isra'i da shi yayi mi'raji da shi sai ce subhanallazi asra bi 'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا anan malamai da yawa su wasu suna cewa ba annabi ba ne amma da dama kuma suna cewa annabin allah ne saboda dalilai da dama da suka yi istinbadi kamar yadda za mu yi ishara a kai wallahu ta'ala alamu bil haƙaƙi a tainahu rahmatan mun bashi wata rahama suka ce rahama nubuwa ce domin kafirai sun kalubalanci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam laula unzila hadal qur'ani ala menene ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah yake ne ahum yaqsimuna rahmatar rabbik rahmatar rabbik man annubuwa waɗanda suka tafi akan annabi ne suka ce wannan kalmar ma tana nuna annabi ne atainahu rahmatan min indina sannan Allah ya ce min indina kai tsaye biduni wasita kenan sannan wa allamnahu min ladunna ilma muka sanar da shi wani ilimi na musamman daga wajenmu kace duka waɗannan suna ishara da cewa annabi ne da ya anshi saƙo daga Allah jalla jalaluhu kuma wannan ita ce aslan wallahu ala domin tubaye sun amfani da wannan dama suka ce akwai fuyudat wanda ake samu ga auliya sannan kuma akwai nubuwat wanda ake samu ga anbiya saboda haka wanda ake samu ga auliya ya saba ma ilimin anbiya don haka ba dole ba ne abinda ka sani a shari'a ka gan a hakika. shi ilmin ladunni shi ne ilmin hakika, ilmin shari'a kuma shi ne ilmin annabawa da wannan suka yi amfani suka rinka halarta haram in kaga wani na shan giya a ilimin ka na shari'a ne yake shan giya amma a ilimin shi na hakika ba giya yake sha ba in kaga ya ki sallah a iliminka na shari'a ne bai sallah za ka ce al'ahadun labi bai na wa bai na humus sala faman maka hafa amma a ilimin shi na hakika ya yi daidai in ya yi zina kaka ce mazinaci wannan sai ka koma babinka na shari'a kada ka shiga babin hakika kaga an bata an batar da yawa a wannan fanni jama'an musulmi mu dawo da hankalinmu zuwa kwakwalenmu kuma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu manzan da za a aiko da shi sai dan ai masa sa'a kuma umarni ne daga Allah duk abin da yake halal annabi yayi bayanin shi duk abin da yake haram sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma kafin ya bar gidan duniya sai da ya ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum an tufantu duk umunnin da na umuce ku da shi to ku aikata iya iyawun abinda ko na hane ku ku bar shi kwata kwata Allah ya san za ku rayu ba tare da shi ba to sannan ka zo ka aikata ka yi da'awan kai kana kan haƙiƙa ne wanda ya ce ka ji tsoron Allah yana kan shari'a wani irin haƙiƙa ne wannan shaitana ce kawai Allah ka kare mu amin sai gaba قال له موسى هل تتبعك على أن تعلمني على قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الله أكبر الله ينبام بياني النبي موسى ياسو ياسو مسيد عليه السلام بكل تواضع نطالبي دمال منسى تدولي كلمة دا النبي موسى يكي هل هل أتبعك ko ka yadda za ka sauwake mun in bi ka a matsayin almajiri almajiri ala an tu'allimani akan ka sanar da ni ka koya mun mimma ullimta rushda abinda ka san Allah ya sanar da kai na shari'a Allahu akbar ashe kamar yadda mai ta'alim yake cewa ne ko إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يفهما فاصبر لذلك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت malami da likita in baka girmama su ba baka ba su matsayinsu ba to ba za ka samu yadda kake so ba ka samu ba in har za ka yi dafa'i ga likita to kai haƙuri da cutanka kawai in za ka yi jafa'i da malami to ka natsu kai jahili ne ka tafi da jahilkin ka da jahilkin ya fi maka ilimin dole ne mu kula ɗabi'an annabawa kenan ɗabi'an mabiya annabawa kenan ashab a kowane zamani kuma ɗabi'an mutanen kirki ta girmama malaman ku dubi abdullahi dan abbas yakan je neman ilimi daga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ya zo bai kwankwasa kofa bai kwankwasa kofa komin iska komin sanyi da mayafin shi yake tafiya in ya zo ya gaba ka buɗe kofa ba malam sai ya kudundina a kofar gidanka in ma bacci ya kwashe shi in ka zo ka gan shi in ka buɗe kofa in an ce masa mai yasa ba kai sallama ba sai nuna wannan ba darajan ilimi ba ne in tashi malami na zo ne ni na zo neman ilimi ni na biyo ilimi kuma ya zanta da malam to yanzu kuwa za ka ɗauki irin ɗalibtan da muke yanzu sai mutum ya rungume buhari algafa ta malam a titi zai tare shi da Allah wannan hadisi ne nake son a tsara mun bayani da za ka ce ko da malamin zai ce da Allah ka yi haƙuri ina da ɗan wani lalura da malaman nan sun koma girman kai ko ya sallama ka ce mashi gobe ya dawo ya ba kai kaɗai ne malami ba suna da yawa to kaga irin waɗannan abubuwa ba daidai ne ba ku dubi annabin Allah min ulil azmi amma yana dukkan tawadu a hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta mushida menene amsan da aka bashi قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا بكل صراحة كذا يتي موسى عليه السلام إنك tabbas kai lan tasfi a ma'i sabaha har abada ba za ka iya hakurin zama da ni ba yana da ilimi me yasa ya faɗa haka domin na daga cikin ƙa'idan malami ko mai ilimi bai halatta ka ga an yi abin da ya saba ma dokan Allah ka yi gum bai halatta idan ka ga munkar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faliga yin hu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi ha fa bi qalbi fa zalika adhafu al-iman a wata waya wa laysa min wara zalika habbata khardalin min al-iman idan kaga mugun abu a ka'idan musulunci kana da daman da zaka canza shi wannan ya fi karfi ga shugabanni sai ka canza shi kuma kai a gidanka ma shugaba ne kaga iyalanka na abinda ba daidai ba sai ka ja layi ka ce daga yau na soke idan ba ka iyawa amma za ka iya faɗa a canza ya jama'a ku daina kaza ba daidai ne ba idan hakan ma ba ka da ikon yi aka ce ka ki abin a cikin zuciyarka wannan shine mataki mafi karanta na imani mai imani koma bayan wannan alama ne na rashin imani to annabi musa manzo ne mun faɗi farkon mu game da kissa cewa ya fayi wa'azi ne aka duk da hawaye ya ratsa zukata bayan ya juya ya tafi ne wani yake ganin kai a duniya da mai ilimin ya zai shi ya ya kai ka ilimi ne a duniya yake ban san wani bani ne Allah ya ce akwai bawan musidin ya fi ka to amma dubi abinda yake faɗi a nan cikin tawadu ba girman kai ba nuna isa wannan kenan sannan min ma'ullin ta rushida kana zaton annabi musa bai da shari'a ne da yake nema a sanar da shi abinda yake shari'a a'a ba haka ba ne domin hakullun ilimin abu yakan fitar da kai daga duhun jahilci ya kawo ka haskensa na ilimin a duk lokacin da ka karu da ilimi to za ka fita daga wani sunkuru ne zuwa tsanani saboda haka an gaya wa annabi musa akwai abin da bai sani ba to ilimi na haƙiƙa kuma shari'a ce inda na gaskiya ne ilimin shekana da shegantaka shine ɓata da hallaka to ba a samun wajen mutanen kirki fabilan min al don haka ya kira shi ka sanar da ni abinda aka sanar da kai na shari'a kuma ka lura yace ullimta aka sanar da kai waye sanar da shi Allahu jalla jalaluhu to bari mu bi kada naka lan tasati a mai ya yace kai ya hakuri ba za ka iya ba ba za ka yi juriya ba saboda za ka ga yi abin da kai a ilimin ya saba miki nawa bai saba ba daidai ne kuma baka san wajahin tahalilin abin ba me illan da aka yi abin ba ka gaza hakuri mu ta muhawara ashe kenan yana daga cikin adab na ɗalibul ilmi idan malam na maka bayani kawai ana son al'ifda da husnul littima, ka mai da hankali ka saurara da kyau so in an gama karanta ta kaf ka yi alama su kaza ina da tambaya alagafa ta malam ba kai ta ta'aridi ba yana faɗi kana yanke shi a na haka yake kai ba za ka iya haƙuri haƙƙin dire ba saboda za ka ga ƙarara an saba ma Allah ne to amma annabi Musa da aka gaya masa haka ba a gaya masa ba sai da aka gaya masa dalilin da zai gaza haƙurin gayina وكيف تصبر على ما لم تحس به ba وكيف تصبر ai ba yadda za a yi ka yi haƙuri alama lam fi bihi kubra ga abinda ba ka da ilimi a kansa kuma ya saba ma iliminka ga ashe malami kullum mai tausaya ma ɗalibinsa ne abinda zaka fahimta da wannan aya kenan ko da nace ba za ka yi haƙuri ba na san akwai dalilan da zai hana ka haƙuri ba wai son zuciya ba ba kuma dan san ka saba mani ba akwai dalilai saboda babban dalili shine ilimin da za ka gane aiki da shi ya saba ma naka ilimin kuma naka ilimin daga Allah ne don haka ba za ka yi haƙuri ba قال duniya إن شاء الله صابرا wala ولا أعصي لك da dukkan tawadu'u annabin Allah Musa alaihi salam kala yace mashidu alaihi salam fatajibni insha Allah sabira da yaddan Allah za ka same ni mai haƙuri mai biyayya ɗalibi mai nagata Allah akbar wala a'asi laka amra duk wani al'amarin da ka yi ko ka faɗi ko ka aikata ko ka ce na yi ba zan saba ba kaji shan abin da aka gindaya kaji abin da ya yadda da shi to amma wannan duk bai masa ba sai da ya ƙara masa da cewa قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن In zaɓi yin haɗa odisa laƙaninmu Sai ya ci duga babban sharafina da kai. Zan ai ka ɗalibi, amma sai ka yadda da wannan. Sada Malaikinsa ala mai cimma a ɗauke Musa alayhis salaam, ko ina taɓa cani ma daman ka bi ne a matsayin ɗalibi? Ko me kaga na aikata? Bala ta kar an sha'i. kada ka tambaye ni ga duk abin da ka gana yi ka kama bakin ka sai gum ko me na yi kawai hatta uhdisa laka minhu dhikra har sai ni da kaina nace to kaga abin da nayin nan ga cikima ga ilimi ga abin da ke ciki na bayani shike nan abin da nake so da kai annabi Musa ya ce an gama eh bari mu ga an gama insha Allah ta'ala za mu ga ayoyin gobe yadda tafiyar za ta kaya hmm. Allah ka sanar da mu abin da ba mu sani ba ka amfane mu a abin da muka sani ka kau da mu barin dukkan fitina mun dai ga mun ta tambayoyi eh.

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.